wannan mata ce ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa sallama ya rasu rasulullahi jinin haila ai jini na hada yana zuba a jiki baya sarkakuwa daga jikina yanzu kenan sai in daina yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mata a'a ba za ki daina yin sallah ba to sai ya fahimci dole ne mata bayanai waɗanda waɗannan bayanai su ne za su kwantar mata da hankali ya ce na farko dai wannan wata gaba ce ke zubar da jini wani hadisi ya fassara cewa shaidanin aljani ne yake taba wannan gaba domin ta samu rudani a cikin tunaninta don ta daina sallah idan ita bata san addini ba abu na farko kenan abu na biyu wannan hadisin ya nuna mana za ta daina yin sallah ne da gwargwadon kwanakin hailarta to ya za ta gane kwanakin hailarta shine ɗayan hanyoyi guda uku hanyar farko ko matakin farko idan ta san kalar jininta ta amfani da launin jini hanya ta biyu in ba ta sani ba ta kiyaye kwanakinta to ta rinka amfani da kwanaki hanya ta uku idan ba ta kiyaye ba to an ba ta mafi yawan kwanaki shida ko bakwai to daga cikin hanyoyi da malamai suka bayyana shine in ya tabbata wannan na shaidani ne sai a yi mata karatun alkur'ani rukuya kenan a rinka karanta mata fatiha kafa bakwai a ruwa tana sha tana wanka tsawon kwana uku ana karanta mata alkur'ani za ta warke idan ba haka ba sai a samu ainihin ciyawar kwansuwa haka sakwata da zamfara ke ce mata kwansuwa kana kuma suna ce mata ciyawar kyasuwa ita ce ciyawar da hausawa ke amfani da ita a matsayin iodine idan mutum ya ji ciwo jini na zuba sai ku ga an ɗibo wata ciyawa koriya an matsa ta amna matsa ruwanta akan ciwo sai ku ji tana da zafi kamar yadda ayodin yake wannan irin ciyawa sai a ɗibo ta idan ta bushe sai a daka ta lukui-lukui ta yi gari sai a ɗibe ta a zuba a zuma sai ta rinka shan cokali biyu da safe kafin ta ci abinci cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci in Allah so wannan jini zai ɗauke mata idan duk ta bi waɗannan hanyoyin jinin bai ɗauke ba ta ci gaba da addu'a ta sani cewa akwai cutar da yake ba ta jin magani sai dai addu'a akwai cutar da yake kuma jarabawa ce Allah ya so ya jarabce ki da ita yanzu cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wadanda suka yi fama da wannan larurar shekara bakwai ba sauki daga ciki akwai ummu habiba mata annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara bakwai jini na zuba daga cikin farjinta kun ga ba za ta daina sallah ba mijinta ba zai daina kusantar ta ba sai dai dole ne ta zama mai kula da ka'idojin shine abin da ake so da ita in za ta yi sallah a zahar ta shiga ta yi wanka kamar wankan haila ta yi alwala ta fito idan za ta yi sallar la'asar ma za ta yi wanka in za ta yi magariba za ta yi wanka isha za ta yi wanka asuba za ta yi wanka to in ta ji abin ya yi mata tsanani a haka to babu laifi an sassauta mata sai dai duk sanda za ta yi wata sallah sai ta shiga bayi ta yi tsarki ta wanke farjinta ta cire wannan tsimman ta sake wani ta zo ta yi wata alwalar ana so ta yi haka yin haka ɗin ma an so ne amma dai ana ƙarfafarta akan yin haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala mu ba da damar tambayoyi waɗanda suke da tambayoyi ɗin insha Allah na'am wa alaikum salam eh kamar yaya shi kenan ya koma mata istihada kenan sai a bashi duk hukuncin ɗaya ne misali a ce bayan da wance ta haihu bayan da wance ta haihu sai ainihin jini ya zo mata sai ya ɗauke mata bayan kwana goma sai ce wanka ta ci gaba da ibada bayan ɗaukewar shi da kwana biyar sai ya sake dawowa to wannan jini na haihuwa ne wato duk jinin da ya mace ta gani a farjinta ya zubo daga ran da ta yi zuwa kwana arba'in to jinin haihuwa ne to bayan kwana arba'in kuma duk da ya zo mata a nan sai ta duba ya yi kama da jinin hailarta sai ta ce ta fara haila ne idan bai yi kama da jinin hailarta ba fa to ai ta gama nifasi ta gama jinin biki to kuma bai yi kama da jinin haila ba to sai ta ce wannan jini ya zama damu fasadin wa illatin jini ne na rashin lafiya to ya za ta yi abu ne mai sauki yadda ta yi wancan haka za ta yi ne kawai sai ta rinka